بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعلم بعض أصحابه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يعطونها لغير الله مثل من يقول لأجل فلان إما بعد الصحابة أو بعد أهل البيت حتى يتخذ السؤال بذلك ذريئة إلى أكل أموال الناس بالباطل ويسير قوم ممن ينتسب إلى محبة آل البيت يؤتي الناس وآخرون ممن ينتسب إلى السنة يؤذي الآخرين والشيطان قد استهوذ على الجميع فإن الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطل وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى كلمه جامعه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وعبادته تجمع الصلاة وما يدخل فيها من الدعاء والذكر وتجمع الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنكد وغير ذلك والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين نعبده ولا نشرك به شيئا مؤتسمين بحبله متمسكين بكتابه متعلمين لما أنزل من الكتاب والحكمة ويصرف أنا شياطين الجن والإنس ويؤيذنا أن تفرق بنا عن سبيله ويهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ga watan Jumada Thaniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan 4 miladiya ta 2012 a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin sharhi da bayani na saƙon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine mu na sittin daidai kuma na ƙarshe insha Allah a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci wannan shine na ɗari da saba'in da hudu ibnu rahimahullahu ta'ala yana yi mana bayani na ƙarshe ko na ƙarƙare wannan saƙo nashi zuwa ga mutanen iraq bayanin da ya kunshi kira zuwa ga kadaita Allah shi kadai wajen bauta masa da gujewa dukkan abin da yake shirka ne sawa'un shirkar da take babba ko shirkar da take karama ibn taymiya rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka kasance tare da shi a satin da ya gabata ya yi mana magana akan abin da ya shafi shirkul alfaf wato yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. ya tsarkake ya tsabtace tauhidi daga dukkan abin da zai gurɓata shi daga dukkan wata irin shirka da za ta lalata shi za ta samar masa da matsala daga ciki hadda abin da ya shafi shirkul alfaf wato kalamai waɗanda suka kunshi shirka ko da kuwa mutum ya yi su da kyakkyawar manufa ba ya yi su da mummunar manufa ba ba ya yi su da nufin ya daidaita wani Allah tare da Allah ba amma ya zama waɗannan kalamai suna kunshe da abin da yake nuna daidaita Allah ta'ala da waninsa to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar game da wannan daga ciki akwai mutum ya ce ma sha Allahu wa sha fulan wato idan Allah ya so kuma wane ya so annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada wani ya kuskure ya faɗi haka ko da kuwa shi din ne za a ambata ko da shi za a ce ma sha Allahu wa Muhammadun ko wa sha'a Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu ma sha la taqulu ma la yaqulu ahadukum ma sha Allahu wa sha'a Muhammad walakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a Muhammad sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fishinsa yayin da wani ya ce ma sha Allahu wa shi'ta annabi ya ce da shi aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahdahu daga cikin irin abin da yake shirka karama wanda take wakana take gudana a cikin wannan al'umma akwai arriya wato yin abu ko barin wani abu ba dan Allah ba yin abu dan wani Allah ko barin abin da yake laifi amma ba dan Allah ba dan wani Allah wannan yana daga cikin arriya arriya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta aikin riya da cewa aiki ne na shirka an ruwaito daga gare shi annar riya a shirkun cewa riya shirka ce wannan hadisi ne yana cikin al-mu'jamul kabir na tabarani da al-awsat da al-kamil na ibnu adi da wasu littattafai daban na sunna wanda an samo shi ne daga mu'adh ibn jabal da yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna adnan riya'i shirkun mafi kankantar riya shirka ce wa habbul abidi ila tabaraka wa ta'ala al-atqiya'u al mafi soyuwar bayi mafi soyuwar bayi a gurin Allah su ne masu tsoronsa waɗanda suke ɓoye kansu ba masu bayyana kansu ba allazina idza ghabu lam yuftaqadu wanda idan ba a gansu ba ba za a ce ina suke ba saboda ba a damu da su ba wa idza shahidu lam yu'rafu in suna nan ko ba a san suna nan ba ulaika immatul huda wa masabihul ilm waɗannan su ne limamai na shari'a kuma su ne fitilu na ilimi wannan hadisi hadisi ne wanda yana da rauni kwarai da gaske amma ya zo ta wata hanyar daban wanda shi ma daga mu'ad ibn jabal yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal yasira min ar-riya'i shirkun wa inna man ada waliya Allah faqad baraza Allah ta'ala bil muharaba wanda duk yayi gaba da waliyin Allah to kamar yana yi wa Allah shela ne su yi fito na fito wa inna Allah ta'ala yuhibbu al-atqiya al-akhfiya alladhina idha ghabu lam yuftaqadu Allah ta'ala yana son waɗanda suke al-atqiya masu tsoronsa Al'afiya ba masu nuna kansu ba masu ɓoye kansu waɗanda idan ba sa nan ba za a tambayi suna ina ba wa idza hadaru lam idan kuma suna nan ba za a kirawo su ba walam ya'rifu walam yu'rafu ba za a san da zaman su ba qulubuhum masabihul huda zukatansu fitilu ne na shiriya ya khurujuna min kulli ghabra'a muzlima suna fita daga dukkan wurin da yake A mai kura ne kuma mai duhu wannan shi ma hadisi ne wanda yana da rauni domin a sanadinsa akwai isa az-zuraqi al-madani akwai hadisin da ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad da Sharhu sunna na al wanda ya kunshi bayanin cewa riya karamar shirka ce wannan hadisi shine hadisin mahmud ibn labid yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi abinda na fi jiye muku tsoro abinda na fi jiye muku tsoro shine karamar shirka qalu wa mashirkul asghar suka ce wace ce kuma karamar shirka ya ma'aikin Allah yanzu ya ce arriya yi dan wani ya gani ko dan a faɗa ko barin sabo da laifi saboda wani ya ce ya Allahu azza wa jalla li ashabi zalika yawm alqiyamati idza jaza nas ranar gobe alqiyama Allah ta'ala zai cewa masu riya bayan an ya sakan kawo kowa sakamakonsa ce izhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya ku tafi gurin waɗanda kuke yi dan su gani ku je gurin su su biya ku fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an ku je ku ga za ku samu sakamako a gurinsu ku tafi ku bincike su su biya ku wannan isnadin hadisin yana da kyau a shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi Allah ta'ala yana cewa fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wani wanda yake fatan kyakkyawar haduwa da ubangijin sa ranar gobe kiyama to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada kuma ya kuskura ya hada wani da bautar ubangijinsa wannan aya ta kunshi kyautata aiki ta hanyar dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyarwarsa sannan ta kunshi kuma ikhlasi wato tsarkake aikin dan Allah shi kadai wato ta kunshi rukunai guda biyu wanda sai sun cika sun samu sannan aiki yake zama karɓaɓɓe a gurin Allah aiki abu na farko ya zama al'amalu salih aiki na kwarai aiki baya zama na kwarai sai idan ya kasance koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wato alqur'ani da sunna sun zo da abin wannan shine muwafaqatu shari'a sannan rukuni na biyu shine al-ikhlas shine wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da ubangijinsa wajen bauta masa sauraka wannan aya ta kunshi kore dukkan wani nau'i na shirka sawa'un shirka ce wacce take babba ko shirka wacce take shirkul asgar kamar riya kamar wanda zai yi don wani ya gani ko kuma don wani ya faɗa wa allama ba'd ashabihi an kula. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da wasu daga cikin sahabbansa ko wani sahabinsa da ya rika cewa wajen addu'arsa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya ubangiji ina neman ka tsare ni kada in hada ka da wani kada in yi shirka da kai wa ana a'lam alhalin ina sane wa astaghfiruka lima la a'lam kuma ina neman ka tsare ni ka gafarta min abin da na yi ba tare da sani ba wannan hadisi al-bukhari ya fitar da shi a cikin al-adab al-mufrad hadisin ma'qil ibn yasar an abi bakr akwai rauni a cikin isnadinsa amma kamar yadda ya gabata akwai hadisin abu musa al-ash'ari wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbansa da suka tambaye shi kaya za mu gujewa abinda yake shirka ce abinda abinda yake shirka ce boyayya da yake cewa ittaqu hadha shirki fa innahu akhfa min dabibin namli ku ji tsoron shirka domin shirka ta fi tafiyar tururuwa ta fi tafiyar tururuwa buya yadda tururuwa za ta rika tafiya ba tare da ana jin takun sawunta ba to haka shirka takan iya sadadawa ta shiga zuciyar mutum ko ta shiga aikinsa ba tare da ya sani ba to shine suka ce ya rasulullah wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli yaya za mu yi mu iya kare kanmu daga shirka alhalin ya fi tafiyar tururuwa ɓoyuwa annabi ya ce ku ce allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam ku ce ya allah muna neman ka tsare mu ka tsare mu da mu yi shirka da kai da abin da muka sani ka gafarta mana abin da muka yi ba tare da sani ba wato abin da muka yi ba bisa sani ba wancan waccan ruwaya tana karfafa wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin koyarwarsa ya matsa kwarai da gaske cikin sha'anin tauhidi da kuma tsarkake Allah wajen bauta mutum ya yi aiki ba don wani ba don Allah idan ya yi aiki don wani to Allah ta'ala sai ya bar shi da aikinsa sai ya kyale shi da wanda ya yi aikin saboda shi ya biya shi ranar gobe kiyama ranar da mutum yake tsananin bukatuwa zuwa ga aikin da ya yi komin kankantarsa a wannan rana ya ga ayyuka ga su tili tsiri dodo dodo amma kuma ya yi su ba dan Allah ba da haka ya rasa sakamakonsu, babu shakka wannan asara ce da babu kamarta mala yace wa min hadha bab alladhina yasaluna sadaqata aw yu'tunaha li ghayri daga wannan yana daga cikin wannan matsala da yake magana akan ta ta shirka kamar irin riya da makamantansu mutanen da suke roƙon sadaka ko kuma suke ba da sadaka ba don Allah mutum da zai roki. a yi masa sadaka dan wani ba dan Allah ba ko shi mai bayarwa ya ce gashi na baka dan wani ba dan Allah ba wannan babu shakka yana daga cikin yi dan wani Allah idan ka roƙi wani ya baka dan wani Allah sai ya baka to a nan ka yadda ka yi wani aiki ba dan Allah shi kadai ba haka nan yayin da ka bayar dan wani Allah to shi ma yana cikin irin wannan shirka din da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akhfa min dabibin namli ba za ka yi tunanin cewa shirka kake ba yayin da ka bayar dan wani Allah ko kuma aka roke ka dan wani Allah ka bayar dan haka din ba lalle ne ka kawo cewa anan nan an samu wani abu na ashirk ba amma an samu din akwai shi din domin akhfa min dabibin namli mislu man yaqulu li ajli fulan imma ba'd as-sahabati aw ba'd ahli al kamar mutumin da zai ce a bashi dan wani ko ya faɗi wani sahabi ko ya ce a bashi dan wani daga cikin ahlul baiti sai ce a bashi dan abubakar ko dan umar ko dan usman ko wani ya ce a bashi dan ali ko dan alhassan ko dan alhusaini ko dan fatima hatta yattakhidha as-su'ala bidhalika zari'atan ila akli amwalin nasi bil batil har ya mayar da wannan irin wannan bara din wata hanya ce ta yi rika cin dukiyoyin jama'a ba bisa gaskiya ba kamar waɗanda za su zo suke a basu dan kakansu su mutu ya ce a bashi dan kakansa ko don shi sharifi ne ko don shi ɗan gidan wane ne ɗan gidan shehu wane ne ko ɗan gidan malam wane ne ya nemi ya yi amfani da wannan kusancin da wannan damar sawa'un ta inganta shi sharifin ne ko bata inganta ba ya dai yi amfani da wannan damar domin ya ci dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba in eh, shi sharifin ne da gaske to ba zai roƙi sadaka ba saboda sharifai an haramta musu cin sadaka duk wanda suke da dangantaka da gidan banu hashim bai halatta su ci sadaka ba sai dai a ba su dukiyar fai'i ko a ba su dukiyar ganima amma ba ta sadaka ba ba ta zakka ba domin sadaka ausakhun nas datti ne mutum yake wankewa daga cikin dukiyarsa da haka wannan datti iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fi karfin su karbi datti na ainihin mutane da haka kaga ashe da da gaske din shi jikan annabi sallallahu alaihi sallama ne shi ya fito daga fafan fatima radiyallahu ta'ala anha to da ba zai yi mika hannu ya ce a bashi dan kakansa ba to tun daga nan zaka fahimci imma jahili ne imma ƙarya yake yi yana amfani da sunan annabi sallallahu alaihi da ahlul baiti ne dan yayi damfara saboda ka damfara ne dan 419 ne mala yace kamar waɗanda suke yin roƙo da sunan ahlul baiti ko da sunan wani sahabi ko ba wane ne daga cikin sahabbai wannan suna daga cikin waɗanda yake magana a yanzu waɗanda suke yin abu ba dan Allah ba wa yasiru qaumun mimman yantasibu ila mahabbati alilbaiti albayt yu'ti nas sai ya zama wasu mutane daga waɗanda suke jingina kansu ga san alil albayt suna bama wasu mutane da sunan ahli albayt karka karɓar kuɗin jama'a ana tattarawa da sunan ahli albayt wasu kuma suna cinyewa wasu suna tara ma wasu wasu suna cinyewa duk da suna ahlul baiti wa akharuna mimman yantasibu ila sunna yuti al-akharina wasu kuma waɗanda suke jingina kansu ga sunna su ma suna ba ma wasu da sunan wasu a ce ko dan saboda shehuwa ne ko waliyuwa ne da aka ka bada kuɗinka to wannan duk yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil ba ce dan yana gidan dan wane ba ko shehu wane ko waliyi wane shikenan kuma sai a rika tara masa kuɗi haka kawai haka kawai ba dalili ba wani aiki da yayi ba wani abin da yayi kawai saboda shi ya fito da gida kaza shikenan sai ya zauna ya ainihin baza bari gasa ita tara masa dukiya to wasu suka yi amfani da wannan damar mala yace wa shaytanu qad istahwadha ala al shaidan ya yi galaba akan duk waɗannan da waɗanda suke nisabtuwa zuwa ga san alil baiti da haka suke ake tara musu kuɗi ko suke tara ma wasu kuɗi da suna alil baiti ko waɗanda suke nasabtuwa zuwa ga sunna suke karɓar kuɗaɗen mutane suna wawura da sunan wasu mutane daban sawa'un cikin sahabbai ne ko cikin salihai babu shakka waɗannan gaba ɗayansu shaidan ya yi rinjaye a kansu domin me ya ce fa inna sadakata, wa ibada ibadati shara'u yushra'u an tuf'ala illa lillah saboda sadaka da sauran ayyukan ibada ba a shar'anta a yi su ba sai dan Allah wato shari'a abinda ta ce a yi a yi kowane aiki na ibada don Allah shi kadai la shirau an tuf'ala illa lillah saboda ka sadaka ba a yadda ka yi ta dan wani ba sai don Allah saboda ita ma ibada ce tana daga cikin ibadoji kamar yadda sallah take ibada ba a yin ta dan wani hakanan sadaka take ibada ba a yin ta dan wani Allah ta'ala yana cewa wa sayujannabu hal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda Allah ta'ala yace wasa yujannabu hal atqa da sannu za a nisantar da mai tsoron Allah daga fadawa wuta wato wutar da Allah ya ce ta talazza fa anzartukum naran talazza wato wannan wutar da take ruruwa take rababbaka take haɓaɓɓaka take ko ina muku gargadinta to za a nisantar da dukkan wani mai tsoron Allah ko mai mafi tsoron Allah kamar yadda lafazin al'atka yake nunawa za a nisantar da wannan wutar daga wanda yake mafi tsoron Allah allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa yana mai neman ya tsarkaka wato ya samu tsarkin zuciya ya samu tsarkin dukiya daga abin da yake fitarwa daga dukiyarsa ya bawa masu bukata sadaka yana yi ne don ya samu tsarkaka dukiyarsa da zuciyarsa ta tsarkaka hakanan dukiyarsa ta tsarkaka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani wanda yake da wata ni'ima da ya yi masa wani abin ta goma shi da ya yi masa wanda ake fatan sakanka masa a kansa wato ake fatan sakamakonsa wato ba wani wanda ya yi masa wani abu wanda shi kuma ya fitar da sadakar ya bashi dan ya biya shi a'a illa ibtigha a wajhi rabbihil a'la yayi ne dan neman samun fuskar ubangijinsa wato ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa da amincewa da yarda ta ubangijinsa wala saufa yarda kuma da sannu zai yarda wato zai yarda da abin da Allah ta'ala zai bashi na sakamako wannan aya kamar yadda zahirinta yake nunawa sadaka ibada ce kuma ana yin ta don Allah ba don wani ba shine ma'anar wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba ana yin sadaka bane lil mu'awada kai bara'in biya ka kamar biki ce kai min bara ni ma in maka wato ɗaya da ɗaya a'a ba dan wani abu da yake da shi a gurin ka na minna ba ka ce kai mutumin nan lokacin da yake da shi ni ba ni da ya taimaka min don haka ni ma bara in taimaka masa kaga anan kana yi ne min babil wato ka biya shi abin da ya yi maka a baya ko kuma kana ganin a wannan saboda dan uwana ne bari in taimaka masa to babu maganar Allah a ciki kawai dai dan uwanka ne shi kenan bara ka taimake shi wani lokaci ma sa'ad da kake bashi ranka a baci to amma kuma ya zama dole ka bashi bara kawai ka bashi kaga anan ba ka bashi bane saboda a zuciyarka ta ta tsarkaka a ka bashi ne saboda yana dan uwa bara ka yi masa kawai na'am idan ka yi wa dan uwanka taimako dan sada zumunci saboda Allah ne ya ce a sada zumunci saboda Allah ne ya makusanci ya taimakawa makusancinsa wa ati zal qurba haqqahu in ka yi dan wannan babu shakka kana da lada kana da lada kashi biyu ladan ka yi sadaka da kuma ladan ka yi silatun rahim to ka sada zumuncinka amma in ka yi saboda ɗaya kawai ka yi ne don ɗan uwa ne shi kenan wannan ya sa ka yi amma da babu wannan uwantakar ba za ka yi ba babu shakka wannan akwai matsala to anan Allah ta'ala da ya yabi mai ba da dukiyarsa sai ya sifanta shi da cewa yana yi ne dan Allah wanda wannan shine abin da ibnu taymiya yake so ya cimma wannan aya malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne dangane da abubakar radiyallahu ta'ala anhu wannan shine kaulin malaman tafsiri kusan wasu ma suna hikaito ijma'i cewa sayyidina abubakar shi ake nufi da wannan aya wa sayujannabuha al-atqa a nan ana nufin abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikin wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai shi tsoron Allah wannan bisa ga ta mutahalus sunna babu wanda ya fi shi tsoron Allah wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a abubakar siddiq shine mutum na biyu bayan ma'aiki sallallahu alaihi a cikin wannan al'umma sayyidina abubakar ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukiyarsa abinda Allah ta'ala ya bashi na arziki a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmi suke cikin tsananin bukatar mai taimaka musu ya taimaka musu a farkon musulunci lokacin da musuluncin yake da zafi lokacin da ake cikin wahala ake bukatar basu taimakawa lokacin da waɗanda suka musulunta wasu ne galabaitattu miskinai waɗanda ba su da wani abu na hannunsu wasu ma daga cikinsu bayi ne a hannun wasu miyagu suna gana musu azaba da haka musuluncin a lokacin baya da gata na masu kuɗi a wannan lokacin sai na abubakar ya fitar da dukiyarsa ya rika bayarwa fi sabilillah ya rika fansar waɗanda ake yi wa azaba waɗanda iyayen gidansu suke azabtar da su irin su bilal irin su ammar da sauransu waɗanda annabi sallallahu ah, wanda abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya fanshe su da kuɗinsa ba tare da ya dubi wani abu ba musuluncin ba inda ba shi da wani kusanci da su na jini ba kuma wani abu da suka taɓa yi masa wanda yake tunanin yanzu bara ya biya ya biya su ya yi haka ne kawai iftiga a wajen rabbi al'ala ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsa da madodan kuɗi mai yawa ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna min amannin nasi fi suhbatihi wa malihi abubakar wanda yake da abin faɗa cikin mutane wajen zamansa da ni da kuma dukiyarsa shine abubakar radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani mali abu malu abubakar ba dukiyar wani da ta amfane ni kamar yadda dukiyar abubakar radiyallahu ta'ala an mu ta amfane ni annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ku kyale min abokina na zo muku da wannan addini kuka ce karya nake ya ce gaskiya na faɗa ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa ya taimaka min ta yadda babu wanda ya taimaka min da dukiyarsa kamar shi da a ce akwai wani wanda zan rike shi ba daɗayi ba Allah ba to da abubakar siddiq shi zan rika ba daɗayi walakin na ukuwatu walakin ukuwatul islam sai dai akwai yan uwantaka ta musulunci sai na abubakar ba daga cikin banu hashim ya fito ba ba haka ba shi da dangantaka ta nasabar banu hashim da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai na abubakar bai taba hada kasuwanci da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran shi ya bashi wasu kuɗaɗe dan ya taimake shi ba amma duk da haka shi ya fitar da dukiyarsa ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama domin aikin musulunci kaga babu shakka wannan shine yayi daidai da wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala saboda haka malamai suka ce wannan shine sayyidina abubakar shine farkon wanda wannan ayar take nufi shine al'atqa duk da cewa wasu sun ja da haka kamar rafida shi'a masu limamai sha biyu sun ja da wannan suka ce ba na abubakar ake nufi ba wanda ake nufi da wannan aya shine abu dahda al-ansari wanda ainihin ya fitar da dukiyarsa ya sayi wani gidan gona wata gona domin taimaka ma wani mutum da yake da bukata a asali wani mutum ne gidansa yake jikin wata gona idan zai shiga gidansa dole ya gitta ta wannan ya shiga ta cikin wannan gonar sai mai gonar ya ce bai yadda ba annabi ya kirawo mai gonar a yadda kissa take cewa ya kirawo mai gonar ya nemi ya taimaka ya ba shi iya wannan hanyar da zai wuce mutumin ya ƙi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai sayi wannan gonar da wata gona da Allah ta'ala zai aje masa a aljanna abu dahda ya zo ya biya kudin wannan gonar domin ya samu gonar da Allah ta'ala zai bashi aljanna suka ce shi ne wannan ayat take nufi allazi yu'ti malahu yatazakka ba sayyidina abubakar ba suka ce ai shi sayyidina abubakar ma fakiri ne fakiri ne suka ce kafin zuwa musulunci yara ƙanana yake koyarwa haka malamin yara ƙanana ne sannan kuma bayan musulunci ya zo tele yake saboda haka shi ba shi da kuɗin ma da har za a ce yuti malahu ya tazakka suka ce abu dahda ake nufi ba abubakar ba to wannan magana magana ce ta masu hasada kawai amma a bisa faifan ilimi wannan magana ba za ta samu kindin zama ba domin na farko ita wannan sura gaba daya suratul lai sura ce makkiya ita kuma waccan kissa ta abu dahda a madina ta faru saboda abu dahda al'ansari ne ko mutumin madina ne ba mutumin makka ba saboda ka kaga surar ta sauka a makka tana maganar wani abu da ya faru tun a makka da haka kaga a zo a kawo wata kissa kuma da bata faru ba sai daga baya a ce ita sura take nufi kaga wannan yayi nesa da batun ilimi abu na biyu kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira babu wani wanda ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa babu wani al'ansari da ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukiyarsa ballantana a ce shi ake nufi wanda suka ya taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa lokacin ana zaman maka shine sayyidina abubakar da haka kaga anan ma yana nuna cewa waccan kissa ba za ta taba zama ita ce abin fassara wannan ayar ba wasu suka ce ai sayyidina ali ma ake nufi kawai shine allazi yu'ti malahu tazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza wanda kuma sayyidina ali a lokacin da wannan aya ta sauka ba shi da dukiyar da har zai bayar domin sai na ali annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma ya rike shi yayin da aka yi wata annobar yunwa a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki sayyidina ali domin ya ya rike kamar yadda abbas ya ɗauki ja'far ibnu abi talib domin ya rike wa a rage wa abu talib nauye nauyen da ke kansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ciyar da shi ba shi yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake bawa wannan kuma ayat ta ce allazi yu'ti malahu kaga ba zai yi zama da ali ba tunda shi a lokacin bashi ake ba bayarwa yake yi ba kun san har lokacin da aka yi hijira har lokacin da aka yi hijira <coughs> a ya auri fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama ba shi da abin da zai bata da duki na sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aina dir'uka al-hutamiyya ina silken nan naka mai karya ta kubba ya ce yana da annabi ya ce ya bata ko ya sayar da shi ya biya ta kudin a matsayin sadaki kaga mutumin da kudin sadaki ya masa wuya sai da ya sayar da wata kaddararsa kaddararsa da shine silkensa yaya za a ce yu'ti malahu ya zakka. sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya taimaka masa da dukiyarsa kaga wannan ba za a ce wa mali ahadin inda min ni'matin tujza ba sabanin na abubakar shi yake taimakawa mutane ya taimakawa a waɗanda suke musulmi da ake azabtarwa ya fanshe su da dukiyarsa sannan ya taimakawa duk fukara'u da masakin da mahawij wanda suke da bukata ya rika taimaka musu ana tuna kissar ibnu dogunna lokacin da sayyidul qarra lokacin da sayyidina abubakar a ƙurashawa suka yi ta tsangomarsa suka yi ta nuna masa ƙiyayya suka hana shi ibada yadda ya kamata ya tattara kayansa ya kulle ya kama hanya zai fita a bayan gari suka haɗu da ibnu duhunna ibnu duhunna ya ce ina za ka ya ababakar ya ce mutanenka ne sun tsangwame ni sun fitar da ni sai ya ce mithluka la ya wala yukhraj innaka la tahmilu al-kalla wa tuqri ad-dayf wa tuhsibu al-ma'dum wa tu'inu ala nawa'ib al-khair famithluka ya Aba Bakr la yakhruju wa la yukhraj yace irinka irinka ba sa fidda kansu daga garin da suke kowa kamata a fidda su ba wato bar garin su kuma kada a fidda su domin kana nauye nauye kana nauye nauye sannan wa tuqrid kana girmama bako sannan bako ya zo zaka yi karrama shi ka rike shi har lokacin tafiyar sa ya zo sannan kuma wa tuksibul ma'dum wanda ba shi da shi kana kokarin ka samar masa abin da zai ci ya sha sannan wato inu ala nawa'ibil haq duk dare sanda aka ce ga wata musiba ga wani bala'i ya sauka to kana cikin masu kawo gudunmawa da taimako to kamar ka yaya za ka fita ka bar mutanenka ya kuma za a fitar da kai daga daga nan yace ka zo ni na sa a cikin jiwari na na sa a cikin kulawata ba wanda zai taba ka wannan abin da yake nuna mana sai na bakar tun ma a jahiliya kafin zuwa musulunci ya kasance mutum ne mai taimakawa jama'a da dukiyarsa ga kissar urwa ta ibn mas'ud al lokacin da eh, yake cewa lokacin da ya ga sahabbai yake cewa waɗannan ma haula illa al-aubash ya firrona wa ya wato lokacin da ya ga sahabbai haka alamun kamar wasu talakawa wasu waɗanda suke a jigace ya ce waɗannan waɗanda suka kewaye kaɗin nan ba wasu bane sai waɗanda da an sun ɗanji wata barazana duk za su gudu su bakka to shi a sai na abubakar ya ce da shi omsus bidrallat fa wallahi la rubu wa natruku ya yi masa kausar magana ya gaya masa bakar magana ya ce wallahi mu ba wanda za mu gudu mu manzan Allah bai a lokacin Orwa, ibn Mas'ud Sakafi, yake cewa kash ba dan akwai abin da ka taɓe mun ba ban biya ka ba to da na rama ba zan bar wannan ka kausar magana ta wuce ba to amma dai yanzu ka fanshe na biya ka wato da za ka sake da na rama a shahid a nan shine cewa abubakar ya yi masa wata minna ya yi masa wani taimako wanda har wannan lokacin shi bai yi wa abubakar wani abu ba na ya biya shi wannan abin da ya masa kaga babu shakka wannan shi ne ya daidai da sifar wa mali ahadin hu min ni'matin tujza annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana da ni'matul islam ni'matul hidayati ila islam ni'imar shirya zuwa ga musulunci akan sayyidina abubakar babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da abin da zai goranta wa abubakar da shi na ya shirye shi ta hanyar sa ya shirye zuwa ga musulunci to amma wannan ba wata ni'ima ce da ake iya biyan ta ba a iya biyan annabi sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya zo da shi na shirya na musulunci wannan ba za ka iya biyan sa ba wannan ni'imatun ce la tujza ba ni'imatun tujza ba ce wacce ba za a iya biyan ta ce qul as'alukum alaihi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin ce ka gaya musu ba wani abin da nake nema ku biya ni akan wannan da haka wannan baya daga cikin abin da Allah yake magana a kansa ni'matun tujza ake magana a kai ni'imar da zaka iya biyan mutum ka ce gashi kai ma yanzu kayi masa watakila fiye da yadda ya maka kaga wannan ita ce ni'ima ta ka taimaka wa mutum da dukiya ko wani matsuguni ko wani abin da zai rayu da shi ya ji daɗi ya hole a nan duniya wato duniya? duniyawiya ba diniya sawaka annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowa yana da ni'ima diniya yana da ni'ima diniya akan kowane musulmi wanda ya gane musulunci ya shirya har zuwa tashin kiyama haka sayyidina ali yana ciki sayyidina abubakar yana ciki kowa yana ciki amma ni'matun tujza sai na abubakar bai karɓa karɓar wani abu na dukiya daga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai abin da yake karɓa na ganima ko fai'i wanda kuma kowa da kowa a lokacin ana bashi idan an je yaki aka raba ganima a bawa kowa dashi ba wani abu ne da yake banta sai na abubakar in banda wannan hatta aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa abubakar yayi masa abubakar baya karɓan komai a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin waninsa annabi sallallahu alaihi ya sa umar ya yi aiki kuma ya biya shi amma banda sayyidina abubakar babu inda ya taba karbar wani abu na an biya shi abin da ya yi na aiki kaga wannan babu shakka shine wa ba da ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la Allah ta'ala ce wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun abinda kuka bayar na zakka kuna nufin yardar Allah ko kuna nufin fuskar Allah da shi fa'ula'ika to waɗannan humul mud'ifuna su ne waɗanda ake ninninka musu kaga ubangiji ta'ala ya sharɗanta ko ya siffanta waɗanda ake ninninka musu sakamako da cewa su ne wanda suke fitar da sadaka su ba da ita yuriduna wajhallahi kaga ba dan wane ba ba dan idansa ba ba dan ganinsa ba ba dan an kira sunan shi ba ba dan wata bukata ta duniya ba haka nan Allah ya ce wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah waɗanda misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suna neman yarda Allah wa tasbitan min anfusihim kuma dan tabbatar da kawukansu ko zukatansu ka sali jannatin bi rabwatin kamar misalin wata gona ce a kan tudu a saba hawa bilun wani ma makon ruwa ya sauka a kanta ta uku laha dhaifaini haka ta zo da ainihin ɗayan itatuwanta dhaifaini ninkin ba ninkin fa illam yusibha wabilun fatal idan kuma ba ma makon ruwa ne ya same ta ba to ɗan kaɗan ma ya ishe ta saboda akan tudu take Allah ta'ala ya sifanta waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don yarda dan neman yarda Allah kuma wa tasbitan min anfusihim wato babu taraddudi wato babu kai kawo da waswasi da tunani wato abubuwa biyu su suke zama matsala ga mai ciyar da dukiyarsa fi sabili ga mai ciyar da dukiyarsa ko dai ya ciyar da dukiyarsa ba dan Allah wannan ba karamar matsala ba ce ko kuma ya rika samun taraddudi yayin da zai fidda dukiyar kai in bayar ko ka in bayar kai in na bayar ko ba zan shiga matsala ba ko kuma a'a zan samu a ya rika kai kawo a zuciyarsa to su duk ba su da wannan matsalar ba su da matsala ta ikhlasi ba su da matsala ta taraddudi da shakka shin anya da gaske ma in na bayar zan samu fifikon abinda fiye da abinda na bayar ko kuma dai ba zan samu ba shi in na bayar zan samu matsala ko ba zan samu matsala ba ba su da waɗannan matsaloli guda biyu ibtigha'a mardatillah sannan kuma tasbitan min anfusihim haka suke ciyar da dukiyarsu su ne Allah ta'ala ya musulta ya masalta abinda suke bayarwa da wata gona wacce take birabwa akan tudu saboda haka inda take ko da yaushe rana na iya samunta farkon rana tsakiyar rana ko ƙarshen rana rana na samunta sannan ko da yaushe iska na kadawa a kanta sannan tana samun ruwa babu shakka gonar da take kan tudu to ta fi samun wato ta fi kyan yabanya sama da wadda take cikin kwari ko take cikin rami wanda babu shakka ba ko da yaushe za ta samu rana ba ba dogon iska za ta sami saboda haka ita tana da ƙarancin samun abin da 'ya'yan itatuwa suke bukata kamar fiye da yadda waccan take samu wacce akan tudu take saboda haka illam yusibha wabilun fatal ko da dan kadan aka yi ruwa sai ga ya ishe ta haka nan Allah ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna ciyar da ciyar da abinci ala hubbihi tare da suna san shi miskinan ga miskini wa yatiman da maraya wa asira da fursunan yaki innama nut'imukum suna cewa kadai muna ciyar da ku ne liwace lahi dan fuskar ubangiji la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin wani sakamako daga wajen ku ko kuma wata godiya Allah ta'ala yana sifanta musulmi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu suke bayar da abin da suka mallaka na abinci tare da suna sansa ga wanda yake miskini mabukaci ko wanda yake maraya ya rasa uba wanda shine yake tsayawa wajen neman musu abin da za su ci wa asira ko wanda yake fursuna fursunan yaƙi ko fursunan da aka tsare yana buƙatar wanda zai taimake shi suke ciyar da dukiyarsu suna ciyar da dukiyar ala hubbihi tare da suna son abin amma za su ɗauka su bayar kamar yadda Allah ce wa atal mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ya bayar da dukiya da dukiyarsa bisa yana so ala hubbihi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu wato alkhairi ba sai kun ciyar daga abin da kuke kuke so wannan aya tana nufin dukkan wani musulmi da zai ɗauki dukiyarsa wacce yake so ya bayar ba wacce ya gaji da ita ba wacce idan ma ba a karɓa ba zubarwa zai in ma ba a karɓa sadaka ba ba zai more ta ba ba zai yi amfani da ita ba kaga wannan ba ala hubbihi ya bayar ba ala karahati wato baya san abin ya dauka ya bayar wannan ba zai shiga cikin wannan yaban ba Allah yana cewa la tatayammamul khabitha tunfiquna minhu wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi kada ku nufi wani abu mara kyau marar amfani ku ce za ku bayar sadaka ko kuma inda za a ba ku ba za ku karba ba ko da za ku karba sai dai ku rinsa ido ku karba amma ba don kuna so ba to abinda baka so kai in an baka baka so ba da shi za ka yi sadaka ka samu albirni ba za ka samu albirni idan ka ciyar daga abinda aka baka abinda kake so wannan aya ita ma rafida suna cewa ta sauka ne ga ali to ali ake nufi da fatima da hassan da husaini su ne wa yutimuna ala hubbihi مسكينا ويتيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا wanda ita ba wannan magana ba magana ba ce ta ilimi kissa suke bayarwa wacce ba ta da asali ba ta da tushe cewa lokacin da hassan da husaini suka yi rashin lafiya annabi ya zo duba su sannan sauran ɗaukakin larabawa duk sun ga zo duba su sai suka ce wa ali da fatima me zai hana ba za ku yi bakance na azumin kwana uku ba wato dan Allah ya bawa 'ya'yan nan naku bi lafiya da yasa ba za ku yi bakance ba Allah za mu yi maka azumin kwana uku ka ba su lafiya suka yi wannan bakacen Allah in ka ba su lafiya za mu yi azumin kwana uku saboda haka sayyidina Ali yadda kissa ta ce da shi da Fatima da wata gasu suka ce sunanta fidda sai na daidai su sa'i uku na alkama ya kawo gida suna azumi bayan asad da husaini sun samu lafiya suka yi azumi na kwana uku azumin farko ta ce fadima ta nika sa'i ɗaya daga cikin uku din na alkama ta yi musu gurasa su su biyar gurasa kwara biyar kowa ɗaya alli ɗaya fadima ɗaya fidda ɗaya sai kuma Hassan da Husaini kowa ci ɗaya to sai da Ali ya je ya yi sallar magarba ya dawo kenan shi kenan sai ga wani miskini ya gwangwasa kofa ya ce ku ciyar da ni dan Allah ku bani dan Allah ku bani daga abin da Allah ya baku kuma sai Allah ya baku sai sai na ya ce a kwashe wannan gurasa duka a kai masa aka kwashe gurasa nan kwala biyar za a wa almajirin da ya hada ya tafi da kayansa suka kwana da yunwa a shekari suka kuma tashi da azumi suka kuma tashi da azumi na biyu ta sake zuwa ta auno sa'i ɗaya na wannan alkamar ta ainihin nika ɗaya musu gurasa kwara biyar a nan ma kuma sai ga wani ya zo a sai da aliyaji ya magarba kina ya dawo an kawo za a raba a ci sai ga wani shi kuma ya ce shi maraya ne an kashe baban shi a akaba Ba haka su za su ce da shi da haka sai na ya ce a ɗauka a kai masa aka ɗauki duka gurasa aka je aka bashi ya haɗa kansu ya sa suka ƙara kwana ba abinci suka kuma ɗaukan azumi kashe gari azumin su na uku kenan shi ma bayan sai na ya je magarba ya dawo gida aka kawo wannan gurasa kwara biyar cikon sa'i na uku ya kare kenan aka kawo gurasa kwara biyar sai ga wani shi kuma ya zo ya kwankwasa ya ce a bashi dan Allah ya ce shi fursuna ne kun kamo mu daga mu kun zo kun zubar da mu kun hana mu abinci don haka ku ba mu abin da za mu ci to nan ma sai na ce a tattara gurasa kwara biyar a kai masa sai ka kwana uku ba ci ba sha su duka biyar din ali da fatima da fidda da Hassan da husaini suna yan yara ƙanana da aka kashe gari sai na ali kamar yadda kissa take cewa ya kama hannunsu eh, don kada tafiya ta yi tafiya wani ya fara ta ko ko wani gaskiya ke faɗa ya kama hannun Hassan. ya kama shi a hannunsa ya kama shi da hannunsa na dama ya kama Hussein da hannunsa na hagu duk sun rame sun zama kamar 'yan tsaki saboda yunwa yana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu ya buga salati ya cewa gausa haka iyalan alil baiti suka zama saboda yunwa annabi ya tattara ya je ya samu fatima ita ma cikinta ya haɗe da bayanta saboda yunwa ya ce ya haka yaya za a zauna a zauna cikin yunwa kwana uku ba ci ba sha to shine daga nan sai ga jibril ya garzayo sai ya saukar da wannan aya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imu kulli wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura wannan kisar ko kai aka barka da ita ba ta kai labari ba kana da katafilolin hujjoji da za ka yi rugurgu da ita na farko babu ita a cikin wani masdari ingantacci na hadisi ko na tafsiri abinda aka ce sa'alabi da wahidi sun kawo ta waɗanda su kuma wannan suna tattaro duk abinda aka tara ne ba tare da suna tacewa ba kaga wannan bai kamata a yi hujja da shi ba ɗaya kenan na biyu dukkan littattafan sunna manya manya da littattafan tafsiri ba su kawo wannan ba kaga shi ma wannan ya nuna bai kamata a yi hujja da ita ba sannan na uku na ali bai auri fatima ba sai a madina ba ta tare ba sai bayan badar ba a haifi hassan da husaini ba sai shekara ta uku ko hudu shekara ta uku da hudu wannan kuma ayar wannan surar hal'ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura makkiyya ce saboda ka san da surar ma ta sauka ba a yi auren ba ma ballantana a tare ballantana a hal eh ko kaga tun daga za ka samu za ka fara jin cewa kai wannan kissa fa ta fara shakan kanshin mutuwa sannan bayan wannan a cikin kisar ana maganar cewa akwai wani asir wani fursunan yaƙi fursunan yaƙi a makka an farlanta yaki ne kaga ai ba yaki a makka sura makiya ce ba wani fursunan yaki da aka aka kamo a lokacin dan lokacin ba a fara ma yaki yaki ba shi yasa wasu malamai suka ce asir ana nufin wanda aka tsari kamar irin su bilal irin su abin nan irin su ammar wanda suke hannun kafirai an sun tsare su su ake nufi da haka amma a kisar cewa aka yi ya ce kun je kun kamo mu daga garinmu ko aka kun ka kamo mu daga garinmu kun kuma hana mu abinci kun kuma kisaki mu tare da cewa a musulunci a tarihin musulunci duk sanda aka kamo asara wato waɗanda suke fursunoni to kowa shi zai ciyar da fursunan da yake hannunsa ba wai barinsa ake cikin yunwa ballantana su tafi suna bara kaga tun daga nan zaka san cewa akwai wani abu wanda yake na gidadanci a cikin kisar sannan ya tama marayu su ma shari'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake daukan ciyar da ciyar da marayu sa yake a madina suna yawo suna bara gida gida ba kuma ya ce a cikin kissar cewa ya an kashe babansa a akaba a akaba an yaki ne bayatul akaba akwai yaƙi har da a kashe wani to kaga shi wanda ya kirkiro kissar game da ibn tabi yake cewa bai ma san sirar manzo Allah ba jahili ne bai san sirar manzo Allah ba a aqaba ba ai yaƙi ba balantana a kashe babansa ya ce istushhida abi yawmal aqaba ce tun daga nan ma za ka gane cewa wannan labarin ba gaskiya ba sannan bayan wannan abin da ake cewa na wata kuyanga fidda babu a tarihi cewa fadima tana da wata kuyanga sunanta fidda babu babu inda aka ce eh, sun je neman hadimi gurin maza Allah maza Allah ya ba su kisa tana a cikin sahihai ne suka je suna neman hadimi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na koya muku abin da yafi hadimi ba ya koya musu cewa su ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 yace zalikuma khairul lakuma min khadim wannan ya fi muku khadim to kaga a lokacin maza Allah sallallahu alaihi ba su da ma wani khadim bare khadima bare fidda babu annabi ba su ba kaga su suka ci gaba da da hidima ga kansu da Fatima bintu asad mahaifiyar sayyidina ali da shi ta kuma fatima yar manzo sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu sannan a yadda kissar take nunawa sun yi bakanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bakanci ko ya ce inda ma zalika inda ma zalika shay'un yustakhraju min al-bakhil ci marowaci shi ake cirar wani abu da bakanci kaga ko dai su jingina wa sayyidina ali da fatima jahilci cewa ba san hukuncin ba ba san hukuncin wannan ba sauran ahmadul musulmi da sun sani ko kuma a'a sun sani sun saba wanda duk wannan suka ne ba yabo bane ba yabo bane a ce ba su sani ba ba kuma yabo bane a ce sun sani sun saba Allah ya yabi masu cika bakance ba masu kulla bakance ba yufuna bin nadri ba masu yin bakancen ba masu cika shi kamar yadda dole in kai zihari ka yi kafara amma zahari yana da kyau wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura haka Allah ya sifanta masu yin zahari magana suke faɗa mara kyau kuma amma kuma wanda yayi ga ga ga hukuncin sa an faɗa to haka nan wanda zai yi kance ba a yadda yayi bakance in kuma yayi to ya cika kaga anan ba yabo akai ba ka ba za ka iya cewa wani ya kiyaye wannan ba amma ahlul baiti ba su kiyaye ba sannan kuma a cikin kisar aka ce ammatul arabi wai daukakin larabawa su suka zo suka suka kawo ziyara suka suka umarce su da wannan na farko a makka ammatul arabi qurayshawa ne kafirai ne yaushe za su kawo ziyara ga a madina kuma babu wasu ammatul arabi da suke zuwa ziyarar <laughs> ziyarar musulmi idan idan idan ba su da lafiya sannan a cikin kisar aka ce sun umarce su da su yi bakanci shin a gurin ammatul arabi ali da fadima suke karbar addinin su tun gurin manzan Allah gurin manzan Allah ya da kai da kawai da sun ce ku yi kaza shikenan sai su kama yi kaga anan ma ba yabo bane suka ci. da kamata yi da aka ce su yi sai su je su tambayi manzan Allah ko me ko kan mi amma sai suka suka ta yi sannan kuma a cikin kisar eh, gurasa fara biyar a je a yi sallar magarba a dawo ba wanda ya ci haka shi ma nan kanka ba zai fara biyar ne ga yara ƙanana wanda su ba a ce sun yi azumin ba an yi kuma da tasu amma an hana su kuma ba ita ma tana gida ita ma ba ta yi buɗe baki ba kenan har a je a yi sallar magarba ba ta yi buɗe baki ba sai an zo kuma shi wannan mai bara ya zo to a bashi ɗaya biyu mana sai a ɗauka duka a bashi shi ya sa Ibn taimiyya ya ce a nan ba yaban su suka yi ba yaya za su bar bai halatta ka bar yaro kwana uku ba ci ba sha ba saboda ka yi sadaka domin ciyar da yaro wajibi ne sadaka kuma nafila ce ya za ka bar nafila za ka bar farilla ka yi nafila kuma ka zama kayi abin kirki a nan abin a soke ka ne yau da a ce abin da yaran nan za su iya jurewa ne kamar kissar al'ansari kaga dare ɗaya ne kawai wanda bakonsa ya zo a abinci ya ce wa abincin kuma zai ishe su duka ba ya ce wa matarsa ke sa su su yi bacci a bashi abincin ya ci wanda Allah ta'ala ce wa yi ala anfusihim walau kana bihim khasasa kaga wannan dare ɗaya ne wannan za a iya jurewa yara sau tari ba sukan yi bacci wani lokaci ba su ci abinci ba sai da safe sannan a ba su su ci amma a ce ai kwana uku dare uku da yini uku ba ci ba shi sai su mutu ma to kaga wannan shi kansa ba yabo ba ne shi yasa ake cewa aduwun aqil khairun min sadiqin jahil to bakiyinka mai hankali ya fi masoyinka jahili jahili zai cutar da kai ta inda baka sani ba rama naf'an ne fa zarra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqa saboda ka wannan aya makkiya ce kuma tana magana akan umul kuma wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ablagu fil madhi min hadhihi al Ta tafi wannan ayar yabo ma can wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata sukan fifita wani akan bukatarsu ta fi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi wannan daidai take wa atal mala ala hubbihi lan tanaru billa hatta tunfiqu mimma tuhibbun amma wancan maqami ne na isari ma al khasasa zan iya bayar da abin da nake so amma babu ba ni da haja ba ni da bukata yas'alunaka ma za yunfiquna qul al afu me za ku ciyar shi ne ku ciyar da abin da ya yi saura ya yi rara a kan buƙatar ku afu ɗin nan ina da buƙatar, ina da ina son sa amma ba lallai ina bukatar sa a lokacin ba to in na ɗauka na bayar tare da ina so wanda ina da ladar da Allah ta'ala ya faɗa a nan amma kuma idan shi kaɗai nake da shi ina da buƙatar sa in ɗauka in bayar kamar yadda ayyana al'ansari ya yi to wannan shine ya shiga cikin makamul isar wanda ya fi wannan makamun an gane ko sauraka in yabo ne kamata a yabe su da waccan ba da wannan ba haka ne wa qala ta'ala kalimatan jami'a Allah ya faɗi wata kalma dunkulalliya wacce ta tattaro abubuwa da yawa wa ma farraƙa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan da hujja bayyananniya ta zo musu wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah sai dan su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini masu tsantsanta addini gare shi hunafa'a masu karkacewa barna wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini hanya madaidaiciya anan ubangiji ta'ala ce wa ma umiru illa liya'budullaha ba umarce su ba face su bauta wa Allah kalmar bauta wa Allah ta kunshi dukkan wani nau'i na bauta shi yasa ya ce kalimatan jami'a duk wani abu da bauta ne ga Allah to ana buƙatar ka yi ikhlasi a ciki don haka ya ce wa ibadatu tajma'u sala wa ma yadkhulu fiha min ad-du'a wa zikiri dhikri wa tajma'u sadaqata wa zakata bi jami'il anwa'i min at-ta'ami wal-libasi naqdi wa ghairi dhalika bautar Allah anan ta haɗo sallah wa ma yadkhulu fiha da abin da zai shiga cikin sallah na addu'a da zikiri haka nan ta haɗo sadaka da zakka da dukkan nau'o'in abinci eh, da dukkan nau'o'in abubuwa abinci ko sutura ko kuma kuɗi wa gairi zalika da abubuwan da suka yi kama da haka duk sun shiga karkashin kalmar ibada saboda haka wannan kalma ce jami'a wacce take nuna dukkan sha'anin ibada a yi shi dan Allah shi kadai kada a kada a hada shi tare da wani والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين malam ya ce Allah ta'ala ya sanya mu da sauran yan uwanmu musulmi mu zama masu tace tsantsanta addini ga Allah shi kadai na abuduhu wa la nushriku bihi shay'a za mu rika bauta masa ba tare da muna hada shi da kowa ba wa tasimina bi hablihi muna masu kankame wa igiyar Allah mutamassikina bi kitabihi muna masu riko da littafin sa muta'allimina lima anzala min alkitabi wal hikma muna masu koyon abin da Allah ya saukar na littafi da hikima ita ce sunna wa yasrifu anna shayatin al-jinni wal ins ya kawar mana da shaidanin aljanu da na mutane ya raba mu da su wa yu'izuna an tufarriqa bina an sabilihi kuma ya tsare mu ya ba mu kariya kada shaidanin mutane da aljanu su raba mu daga hanyar Allah wa yahdina as-siratal mustaqim kuma ya shirye mu tafarkin sa madaidaici siratal ladzina an'ama Allah an'ama alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wa hasuna ula'ika rafiqa madalla wannan tawaga ta yi kyau walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا kuma Allah ya tsira da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayen gidansa tsira mai yawa alhamdulillahi الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وديا تتبتك الله wanda ya ba mu wannan iko ya ba mu wannan dama ya ba mu rai da lafiya tun daga lokacin da muka fara karatun wannan littafi muka fara karatun wannan littafi a ranar talata ta jumadal saniya ranar talata sha takwas ga watan jumadal saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1431 shi kuma Allah ta'ala ya ba mu damar rufe wannan littafi a wannan rana ta uku ga watan da saniya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana da uku. mun fara shi a watan miladiya ɗaya ga watan shida wato ga watan jun miladiya ta dubu biyu da goma. a yau kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon kammala shi ashirin da hudu ga watan april hijira miladiya 2012 saboda haka muna yi wa Allah godiya da ya bamu wannan tazara ta lokaci da wannan dama da ya ara mana muka yi wannan karatu wanda ya share shekara biyu shekara biyu a lissafin hijira ba kwana goma sha biyar wato ba shati biyu a lissafin miladiya kuma shekara biyu ba wata ɗaya da kwana bakwai Allah ta'ala muna ƙara masa godiya kuma muna roƙonsa da ya ara mana wasu damammaki irin wannan da za mu ci gaba da karatu a cikin littattafai masu amfani irin wannan abubuwa da yawa muka koya daga wannan karatu cikin abin da muka koya daga wannan karatu mun koyi cewa babu yadda za a yi mutum ya gane gaskiya sai ta hanyar nagartaccen ilimi ingantaccen ilimi shi kaɗai ne zai taimaka idan mutum ya buɗe, ya san mace-ce gaskiya domin ya kankame mata ya rike ta amma idan babu ilimi ingantacce tare da mutum to ko yana da kyakkyawar nufi yana da kyakkyawar zuciya da ikhlasi to zai rika fagamniya ne a cikin duhu bai sani ba zai rika kama kama ne za a rika bashi tatsuniya iri iri yana rikewa a zatansa gaskiya ne amma kuma ba gaskiya ba ne saboda ka ilimi ingantacce ta ce hanya ɗaya totar wadda za ta sa mutum ya gane abin da yake gaskiya abu na biyu mun fahimci cewa bayanin gaskiya da tsage ta da bayyana ta da fashin bakinta wani abu ne da yake wajibi akan malamai a kowane zamani a kowane lokaci a kowane guri wajibi su yi wa mutane bayanin gaskiya kada su koye ta kamar yadda muka ga ibnu taimiyya ya ɗauki ɗigimin wannan aiki kuma ya yi a zamaninsa wanda har yau kuma abin da ya bayyana ya rubuta ya yi sharhi ya yi bayani bai buce ba ba mu gushe ba muna karanta muna karuwa ko muna gane abubuwan da suke gudana waɗanda suke sun sabawa tafarki na ƙwarai sannan abu na uku za mu fahimci yawancin waɗanda suke bin wani tafarki wanda ba na gaskiya ba tafarkin barna tafarkin karya galibin abin da yake jan su ga haka shine jahilci da karancin ilimi ta yi a cikinsu akwai wanda ya san mai san gaskiyar ne amma jahilci ya hana shi ya gane ta wala Allah da zai fahimta to watakila ma sai ya fi ka rike ta ya fi ka kankame mata ya fi ka yada ta to amma ya jahilce ta bai santa ba ka duba wannan bawan Allah wanda ibnu taymiya ya yi ma wannan rubutu ya taho da iraki da wani da wasu 'yan takaddunsa wanda suke cike da ƙarya da barna da bata yana tsammanin gaskiya ne yayin da ya ji bayanai daga ibnu taymiya abin ya bashi sha'awa har ma ya nemi amma rubuta masa wannan bayanan don kada ya manta kuma ya isar ma waɗanda ya bari a baya kaga wannan yana nuna maka cewa a shi ire-irensa suna nan da yawa waɗanda rashin samun kyakkyawan bayani shi yasa suke kan wani abu na barna wani abu na bata da za su samu isasshen bayani gamsashe to babu shakka za su bar wannan abin da suke na bata su dawo kan gaskiya sannan abu na hudu za mu ƙara fahimta daga ƙarƙashin wannan darussa da muka yi guda sittin cewa hanya ɗaya ce za ta haɗa kan al'umma babu wata hanyar da za ta haɗa kan al'umma illa al'umma ta haɗu ta zo ta tattauna matsalolin da take da saɓani a kansu kowa ya bujiro da hujjarsa a ji wanda yake da hujja mai ƙarfi a tafi akan hujjarsa wanda kuma ba shi da hujja akan abin da yake ya bar abin da yake zo ya rike hujja wanda ita ce hanya guda ɗaya ta haɗa kan al'umma amma ba za ta yiwu ba wani ya su kwana ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani ya tsaya cak a ce kuma duk su haɗi su dunkule su zama ɗaya ba zai yiwu ba na gabas ya yi gabas na yamma ya yi yamma na arewa ya yi arewa na kudu ya yi kudu na tsaye a tsaye ba su taba zama a dunkula ba kaga ashe wajibi ne in ana son a samu haɗuwar al'umma to a zo a rike abu guda ɗaya kamar yadda Allah cewa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu abu na biyar ibnu taymiya babu shakka yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa kwaɗayin bayanin gaskiya ga mutane tare da kawo ta cikin salo na ilimi ba salo na bakaken maganganu ba ba na zagi ba ba na kurari ba ba na barazana ba ba na ainihin zage kwanji ba da ainihin cika fuska a bayanai ne da hujjoji da ilimi a nitsi shi yasa muka ga saboda hirsinsa wannan mutum da ya nemi a rubuta masa sai da ya zauna ya rubuta duk irin abubuwan da yake ciki ba su hana shi ya zauna ya rubuta ma wannan mutumin abin da ya buƙaci ya rubuta masa ba wanda shi yake nuna maka babar hirsi da yake da shi kwaɗayin da yake da shi na ga ya shirya da ɗan uwansa musulmi abu na shida za mu gane cewa ita gaskiya ba ta buƙatar sai na ainihin zara ido sai na yi kurari sai na yi barazana sai na yi baƙaƙen maganganu domin in samun mata gurbi gaskiya ba ta bukata ba gaskiya abinda take bukata ka faɗe ta a nitsi ka yi wa abokin husumar ka adalci abinda ya faɗa ka faɗa abinda bai faɗa ba kakka yi masa ƙagi kakka yi masa sharri kakka ce ya faɗa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla da i'dilu huwa aqrabu littaqwa يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ubangiji abin da yake bukatar ka da shi a matsayinka na mumini ka zama mai adalci a cikin abin da kake faɗa ka yi wa mutum adalci ko da ko makiyinka ne kada ƙiyayyar da ke tsakaninku ta sa ka kiye masa adalci ku yi adalci wannan shine kusa da takawa Allah kuma yana sane da abin da duk kuke aikatawa saboda haka abu ne wanda za mu karanta daga cikin irin yadda ibn taymiya yake ardil masail ba mu ji ya zagi wani ba ba mu ji ya baci wani ba ba mu ji ya gaya ma wani bakan magana ba koyi masa kazafi abin da yake korowa littafin Allah ayoyin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma shari'a ta sahabbai sai maganganun malaman shiriya waɗannan su yayi garkuwa da su su yake faɗa wannan kuma ita ce hanyar da ya kamata duk masoya Allah da manzansa su riƙe wajen bayanin gaskiya ba sa buƙatar a fasa kowa ya rasa abinda suke buƙata shine kasuwa ta ci gaba da zama lafiya domin suke da abin da za su tallata kuma in sun tallata akwai masu saya da yawa saboda haka ba za su kasuwa ta watsi ba sai duk wanda ka yana cewa tawawar gaje amma tashi amma rusa babu shakka wannan ba shi da abin da zai faɗa hajarsa ta rasa kasuwa saboda haka ahlus sunna a ina sai ya fi kamata su rike wannan uslubi uslubi na abdul masail dukkan matsalolin da za su kawo su kawo su cikin ilimi ayoyin Allah ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun sahabbai ne maganganun malamai wannan kawai ya isa amma in ka ji ana adake shi a kore shi a kama shi a daure shi a yi masa kaza a yi masa wannan alama ce ta cewa hujja ta kare mala abubakar gumi Allah ji kansa da rahama yana cewa mai abun fada baya fada wanda yake da abin faɗa to ba buƙatar sai ya yi faɗa to za mu ga wannan salo ne na malamanmu na farko wajen yadda suka rika gabatar da gaskiya da wa'azi ga al'umma haka ya kamata mu ma mu kwaikwaye su ko da za a yi mana wauta to kada mu mayar da wauta da wauta sai mu zama kamar mutanen jahiliya wala ya jahalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahli jahilina wannan magana ce ta jahiliya amma magana ta ta mutanen kwarai su ne waɗanda Allah ta'ala ya sifanta wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal al-ardi hauna wa idza khatabahum al na qalu salama kaga ba jahal za su yi ba ba wauta za su yi ba su za su ce salama mu a zaman lafiya muke nema ba tashin hankali ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi da yaɗa shi abinda kuma muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu yau kuma ba mu damar gyara wannan kuskure a karatu na gaba insha Allah zai kasance a cikin littafin da za mu sanar بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ها؟ <laughs> بعد بعد كتب لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mana kaiwar wannan ainihin abin nan na darasi da dokta ke gudanarwa kuma ya mana baiwar daurewa da kuma ainihin abin da zuwa don amfanar da abubuwan abubuwan da ake karanta na rike ne a madadin yau uwa da kara godiya ga dokta sani da kuma addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya musu saka yadda alkhairi da wannan a haske da ainihin abin nan yake ta fara mana babu abin da za mu iya saka mashi da shi in ba addu'a din ba kuma roƙonmu dai shi ne Allah ya kara zuta shi da ikhlasi da kuma dauriya wanda ainihin gudanar da darasi kuma Allah ya sa mu amfana da abubuwan da muka ji da farin Allah ya yawaita mana mutane masu kwaɗayin yaɗa alkhairi masu taimakon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yaɗa ilimi na jin Allah don Allah Allah ya yawaita mana ire-irensu kuma ku da kanku da kuke taimaka mana wajen zama da kuma ɗaukan wannan ainihin abin da waɗannan darussa kuma kun cancanci a gode muku a kuma yi muku addu'a domin da yawa daga cikin ku ba suna sauraron darussan nan irin sauraro da dabbobi ba ne a suna koyi da ainihin abubuwan da ƙur'ani ya karantar da mu akwai wasu kisosi guda biyu wanda ɗaya a cikin suratu yasin ne ɗaya kuma suratul jini da wani bangare wannan abin da sura suratul muhammad ne ko wanda ake gwada mana yadda ya kamata masu koyon karatu su kasance. Kulkuhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به آية أبدا تقول أمنا فلما قضي ولوا إلى أهلهم منذرين سو أبدا نكي سو يتي ولا درس أمانة إلى قومهم منذرين ولا درس أمانة kun zo Allah ya ba ku dama kun dauka abubuwan da kuka fahimta to ku yi kokarin ku isar da shi ga inda ainihin abin nan bai je ba sa'ilin nan isar wannan ta hanyoyin da ya kamata yanzu allah ya taimake mu ta hanyar da kasar da ainihin abin da cd cd da sauran ainihin kafafen yada labarai irin su rediyo da talabijin da sauransu duk hanyoyi ne na yada wanda ya ainihin taimaka zai samu ainihin abin da tsada mai yawa da haka roƙo na gare ku shine kada a ainihin azar ilimin aka kawai a zauna sannan babban ainihin abin da yake da muhimmanci a ji a kuma aiki da shi wa mai ilmu illal amal bi a matukar ana yin karatun ba aiki da shi to kuma akwai wani ainihin abin bala'i nan saboda haka roƙon mu shine a yi kokari a yi aiki da abin da aka yi sannan ina tabbatarwa da dokta a dukkan waɗanda suke sauraron nan wato a darasin nan suna da sha'awar a ƙara sa darasin kuma da yardar Allah za mu ƙara ba da haɗin kai da goyon bayan ya ainihin abin da ake badawa in Allah ya so ya yi na are bakin yan uwa na ainihin ba zan ce na ci albasa ba zan ce na sha suma muna roƙon a ci gaba da ainihin abin nan wannan ya da alheri ah, dokta ba mu fatan ya daina zuwa katsina ko yana aiki ka zina ko bai aiki katsina da yardar Allah wannan darasin zai ci gaba ba a rage in Allah ya so sai dai ma a sake karawa in Allah ya so ya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين a gurguje za mu ansa koda tambaya biyu ce sauran masu tambayoyi sai sai hakuri a darussanmu na gaba insha Allah sai mu amsa musu tambayoyinsu akwai wannan da yake cewa wannan kissa tana gwada mana kenan yan shi'a ke zagin ahlul baiti ba mu ahlus sunna ba kamar da muka faɗa a cikin bayani cewa lokacin da mutum yake abu da jahilci to sai ya soki ma wanda yake sanya ya ba bai sani yana zaton zaibansa yake yi kuma in aka za ka dubi abin sai a ga suka yake yi saura ka irin wannan suna nan da yawa a cikin maganganun da ake jingina wa ali ko fatima ko hassan da husaini ana tsammanin kamar yabo ne amma ba yabo bane ah, menene gaskiyar cewa bilal ya bar kiran sallah bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma me yasa haka domin wasu suna cewa bai yarda da shugabancin abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba to kaga duk wanda zai faɗi haka daman can ka san matsayin da yake ɗaukan sayyidina abubakar da haka ashe agunsa duk wanda ya fita ya bar madina bai yarda da shugabancin sayyidina abubakar ko ba haka bane ba haka ba ne babu shakka bilal ya fita ya koma sham zai koma sham ya yi da zama amma ba fitowa ya ce saboda ban yadda da shugabancin abubakar ne ya sa na bar sham ba wanda bai faɗa ka ba kamar da muka san a zamanin na ali akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda ba su bi shi kufa ba suna nan badina akwai kuma waɗanda suna wasu garuruwan daban ba kufa ba kaga ba za ka fito ka ce duk makiyan sayyid na ali bane saboda ba sa tare da shi a kufa to haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce da su wajibi bane dole dole sai sun zauna a madina wannan ba wanda ya wajabta musu duk da zaman madina shi yafi alkhairi sama da zaman wani guri almadinatu khairul lahu law kanu ya'lamun to amma an samu waɗanda sun fita din ah, wasu sun fita yada ilimi da da'awa zuwa ga Allah wasu garuruwa inda ba dan ana fita din ba ai sai ya zama addinin bai yadu ba bai shiga wasu garuruwa ba don haka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan suna da buƙatar kasantuwar su tare da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ɗaukar ilimi da karanta sa a gurin sa bayan wafatin sa abinda suka karanta kuma ya zama wajibi a kansu su yada su yada su a gurare daban-daban wanda shine abinda Bilal ya yi don haka ba inda shi ya fito ya ce ba na san Abubakar shi yasa na fita Ah, in akwai kuma sai a ce ga wurin da ya faɗa haka ah, sai wannan da take cewa ah, wannan yake cewa matata ke fama da rashin lafiya ta aljanu a kimanin shekara uku ba ta iya azumi na watan ramadan kuma bayan bayan wata idan ta nemi ta rama sai matsalar ta sake dawowa to malam menene mafita akan azumin da ya wuce gashi har yanzu cikin matsalar ake wanda ba zai iya azumi ba kamar yadda Allah ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun mu miskin wanda ba zai iya azumi ba saboda wata matsala da ta zumce shi ta dindindin wacce ba a tunanin za ta dauke domin ya rama to wannan ciyar da miskini zai saboda haka abin da yake kanta tunda matsalar ta zama matsala ce da an kusa ma fitar da rai tunda abin da ya zama akai akai wataƙila ma in ta zo farawar sai abin ya dawo to sai ta shiga cikin wahalar da zina na konahu waɗanda za su yi azumi da wahala to sai su ciyar da miskini akan kowane azumi kan kowace rana sai ta ciyar da miskini guda ɗaya wannan shine abin da za ta yi sannan ɗazu ina cewa za mu tafi mu ɗan sha ruwa na sati biyu mu dan lumfasa mimika a dawo kuma a ci gaba da gwagwarmaya allah ta'ala ya ba mu iko ya ba mu dama ya ara mana lokaci da jinkiri mai amfani wa sallallahu wasallama ala nabi na muhammadin wa alihi wa sahbihi